Ezekiyel Sura ashirin da tara Annabci a kan Masar A shekara ta goma a wata na goma, a rana ta goma sha biyu, Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka fuskanci Fir'auna sarkin Masar, ka kuma yi annabci gaba da shi da dukan Masar, yi masa magana ka ce, Ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Ina gaba da kai, Fir'auna sarkin Masar, kai babban mugun dodon ruwa kwance cikin rafuffuka, ka ce, Nilu nawa ne, na yi shi wa kaina, amma zan sa ƙugiyoyi a muƙamuƙanka in sa kifin rafuffuka su manne wa kamborinka, zan jawo ka daga cikin tsakiyar rafuffuka, da dukan kifayen rafuffuka waɗanda suka manne a kamborinka, zan bar ka a cikin hamada, kai da dukan kifin rafuffuka za ka fāɗi a fili, ba kuwa za a tattara ka ko a kwashe ka ba; zan ba da kai kamar abinci ga namun jeji na duniya da tsuntsayen sararin sama, ta haka dukan waɗanda suke zama a Masar za su san cewa ni ne Ubangiji, ka zama sandan iwa domin gidan Isra'ila sa'ad da suka kama ka da hannuwansu, ka tsattsage ka kuma buɗu a kafaɗunsu sa'ad da suka jingina a kanka, sai ka karye bayansu kuwa ya firgita; saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa zan kawo takobi a kanka in kashe mutane da dabbobi; Masar za ta zama kufai, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji, domin ka ce, Nili nawa ne, ni na yi shi; saboda haka ina gaba da kai da rafuffukanka zan kuma maishe ƙasar Masar ta lalace ta kuma zama kango. daga Migdol zuwa Aswan, har iyakar Kush, ba ƙafar mutum ko ta dabbar da za ta ratsa ta, ba wanda zai zauna a can har shekaru arba'in. Zan mai da ƙasar Masar kufai a cikin ƙasashen da aka ragargaza, biranenta kuma za su zama kango har shekaru arba'in a cikin biranen da aka lalace. Zan watsar da Masarawa a cikin al'ummai in warwatsa su cikin ƙasashe. Duk da haka, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa. a ƙarshen shekaru arba'in ɗin zan tattara Masarawa daga al'ummai inda aka warwatsa su, zan komo da su daga zaman bauta in mai da su zuwa Masar ta bisa, ƙasarsu ta ainihi, a can za ta zama masarauta marar ƙarfi, za ta zama masarauta mafi raunana cikin masarautai, ba kuwa za ta ƙara ɗaga kanta a kan sauran al'ummai ba, zan sa ta zama marar ƙarfi ƙwarai. har da ba za ta ƙara yin mulki a kan al'ummai ba, Masar ba za ta ƙara zama abin dogara ga mutanen Isra'ila ba, amma za ta zama abin tunanin zunubinsu na juyewa gare ta don taimako. Sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji Mai Iko Duka. A shekara ta ashirin da bakwai, a wata na fari a rana ta farko, magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, Nebukadnezzar sarkin Babilon ya sa sojojinsa su matsa wa Taya, kowanne kai ya koɗe, kowace kafaɗa kuma ta goge, duk da haka shi da sojojinsa ba su sami wani lada daga matsin da suka yi a kan Taya ba, saboda haka ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Zan ba da Masar ga Nebukadnezzar sarkin Babilon, zai washe dukiyarta, zai kwashe ya washe ƙasar ganima a matsayin abin biyan sojojinsa, saboda haka na ba shi Masar a matsayin lada don ƙoƙarinsa, domin shi da sojojinsa sun yi wannan domina ne, in ji Ubangiji Mai Iko Duka. A wannan rana zan sa ƙaho ya tsiro wa gidan Isra'ila, zan kuma buɗe bakinka a cikinsu, sa'an nan za su san cewa ni ne Ubangiji.